أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu yau laraba inda muke karanta wannan littafi a ƙa'idu, a shi'ati al'imamiyyati al'ifnai ashariya aƙidun da suke fayyace mana littafin da yake fayyace mana a ƙidun shi'a masu bin limamai goma sha biyu ɗin nan wanda suka taƙaita shugabanci a kansu kawai wato yau a laraba inda muke sha shida ko a ga watan rabi'u sani na shekara ta 1437 hijiriya wanda ta yi daidai da 28 yau bakwai 27 ga watan daya na shekara ta 2016 miladiya a idan yan wa ba su manta ba yau za mu tashi a tambaya ta saba'in da hudu ne wanda take cewa ma'atikadu shuyukhi shi'a ma'atiqadu shii fil imani bil mala'ikati alayhi musallam menene aqidan wato manya-manyan shehunan shi'a game da imani da mala'iku alaihimu salam masu tsira da amince tabbata Allah tabbata a gare su yanda muka karanta a ƙidan ahlus sunnati wal jama'a cikin littafin da muka sauke a alamu sunnati al-mansura i'tiqadi at-ta'ifati an-najiyati al-mansura mun karanta ci aqidan ahlus sunna cewa yana daga cikin imani an tu'mina bil mala'ika ko ba haka ba an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a hadisin da Umar bin al-Khattab ya ruwaito mala'ika ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa yace fa akhbirni anil iman yace al-imanu an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi kuma aya ta kawo mana hujjojinsu duka a cikin alkur'ani inda Allah suratun nan ayan nan ta suratul baqara ta ambata mana na'am sura ayan nan ta suratul baqara ta ambata mana guda biyar sannan kuma wata aya ta ambata mana guda ɗaya Allah ce laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakinna al-birra man amana billahi wa malaikatihi wa wa wa ولكن البر من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ول... آه،, آه. ولكن البر من آمن بالله وملائكته والأمن آه، آمن بالله واليوم الآخرة والملائكة والنبيين والنبيين آه من آمن بالله والملائكة والنبيين والكتاب واليوم الآخر واليوم a بيرتا ɗaya ليس البر أن آه، أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حب ذوي القربى واليتامى آه أعطينا آه، إيه؟ بيرتا بيار أنبتا biyar ta ambata akwai abin nan laisa albirra lakin albirra man amana billahi wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyina wal mala'ikati ah, guda biyar ta ambata guda biyar ita aya ta wata haita ambata mana an tumina bil qadari din inda Allah ya ce inna kulla shay'in khalaqnahu بقدر إنا كل شيء خلقناه بقدر ولكن البر إنا زوا من آمن بالله ديا واليوم الآخر بيو والملائكة أكو والكتاب هدو والنبيين na? ok to to amma hudu nike kirga eh, man amana billahi wal yawmil akhiri wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyina ta ambata mana nawa biyar sai ɗaya ayan ta ce inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar kan wa antum min bil qadari khairihi wa sharrihi sannan a can idan ba ku manta ba mun faɗaɗa bayani akan mala'ikun nan cewa annahum khuliqu min nurin an halicce su da haske ne la ya akuluna wa la yashrabuna wa la buluna wa la yataghawwatuna laysu bi rijani wa laysu bi inasi su ba maza bane ba mata bane ba sa fitsari ba sa bayan gida ba sa cin abinci ba sa sha ba maza bane kuma ba mata bane Allah ya halicce su da haske Allah ya mana bayanin irin ayyukansu, su kowanne da irin nau'in ayyukan da Allah ya dora musu mala'ika jibrilu shine mai kai wahayi zuwa ga annabawa ko wa akwai wanda su suke kuma sujada suke ruku'i akwai wa yahmilu arsha rabbika akwai wanda da suke suke da al'arshi akwai wanda Allah ya ba su su ke sarrafa ruwa su saukar da ruwa kowa da irin aikin su mu yi bayani a can kuma duka ibadullahi mukarramuna ne la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna to muna so mu san irin wannan imanin da mala'ikun da ayyukansu da me aka halicce su da koma da komai amma a bisa aqidan shi'a shine ma'atiqadu shuyukh al-madhhab shi'i menene aqidan shaihunan mazhaban shi'a fil imani bil mala'ikati game da imani da mala'iku alaihi musallam jawab amsa ya atakiduna shaihunan shi'a suna imani suna kudurcewa cewa annal mala'ikata alaihi musallam khuliqu min nuril a'immati mala'ikun Allah gaba ɗaya an halince su da hasken limaman su din nan ne hasken limaman su goma sha biyu din nan da shi aka halicce su ina fata an gane mu dai sai dai sun ce mana an halicci mala'iku da haske ne a faɗa mana hasken menene ba amma hasken limaman nan goma sha biyu da shi aka halicce su ina jin limaman masu rigayi sun rigayi mala'iku sai da suka samu Fa hasken su ne ya abun nan ina fata an gane ko mutum yana iya ganin mala'ika da ido haka sai dai in ya rikide ya zamo ɗan adam domin Allah ya ce yau mai raunar mala'ikata la bushra lahum yau ma izin ranan da za a ga mutum wai zai ga mala'ika da idonsa to ranan fa ba abun albishir bane a gare shi ina fata an gane har sai mutum ya ga mala'ika annabi fa ya fito kogon gira ne kawai yana tafiya sai ya ji an ce ya muhammad anta rasulullah wa ana jibril ya kai muhammadu kai manzo ne na allah ni kwani ne jibril annabi ya waiga ya waiga ga wanda ya masa magana can da ya daga kai ya ga mala'ika jibril ya rufe kafin shi kawai ɗari shida in ji manzon allah kuma sun rufe sama gaba ɗaya uku sabbin uku annabi ba a guje da ya shiga ɗaki ba yake na na khadija ta ɗauko ba ya fi ta lullube shi ba yake yana jin tsoro a kansa kar ya mutu ba hmm? ka gani aya ta sauka ya ayyuhal muddathir kun fa anzir manzo Allah yana karma yana abin nan fa da ya gama mala'iku ibridu wanda ma ya saba ki ganin shi sannan mu duba yadda mala'iku a yadda mu mushrikan maka suke challenging alƙur'ani annabi me yasa ba mala'ika bane ya saukar musu da ƙur'ani ne ya zo musu da shi me yasa aka turo dan adam Allah ya ce law ja'alnahu malakan la ja'alnahu law ja'alnahu ah, malakan la ja'alnahu ah, basharan ni rajulan Allah ce da in na tashi turo musu mala'ikan to da sai dai mala'ikan ya zo musu a suran mutum ba dai a mala'ikan shi ba fa ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba su ga mutum ya ga mala'ika ƙarar ranar da ƙirya kwana duniya mu duba arra'at din na hadisai sun nuna wannan tsawon da ake da ƙarin ana ruwan sama fa muryar mala'ikar ruwa ne yadda yake kontorin ruwa to a ce mala'ika ne zai zo dab kai wai yadda muke zaune zai maka wa'azi har ya tsaya ce kai malam gyara nan ai ina ina fata an gane to a takaicen takaicewa imani da mala'iku irin imani na shi'a game da mala'ikun Allah shine mala'iku fa an halicce su da hasken waɗannan limaman su goma sha biyu iftarau ala rasulillah sun kirkiri ƙarya suka danganta ta ga manzon Allah fa a matsayin hujja shuɗin ina fata an gane ko kuma abun mamaki ka duba wanda suka rayu da annabin fa gaba ɗaya sahabai sun ce kafirai ne to suwa suka rawaito musu hadisan da har suke cewa an rawaito daga annabi ne abun mamaki annahu hashahu Allah tsare manzo Allah shi bai faɗi ma wannan magana ba domin Allah ya yi alkawari ya ce manzo Allah walau ƙawwala alaina a al-aqawil la akhadna min bil yamin thumma laqata'na minhu watin fama min ahadin anhu hajur Allah ce da manzan Allah ya kirkiri ƙarya Muhammadu da ya kirkiri ƙarya ɗaya cikin abin da ni Allah na aiko shi da shi yace kafa ana minhu bil eh, menene la akhadnahu bil yamin Allah yace da mun azabtar da shi da mun kama shi mummunan kamu kuma da mun gama da shi sai mun gama da annabi mun halaka shi haka Allah yace kuma yace wa ma huwa anil ghaibi bidan manzo Allah bai taba rowan wani abu ko koyi wani abu na wahayin Allah ba kuma baya magana in huwa illa wahayun yuha to amma fa duk da haka mutanen nan sai da suka kirkiri ƙarya su kirkiri ƙarya a nan a matsayin hujja da za su danganta ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin tabbatar da abin da suka faɗa da goya masa baya wai da abin da suka ce din wa iyazu billah ga abin da annabi ya ce khalaqallahu min nuri wajhihi ali min nuri wajhi ali ibn talib min nuri wajhi ali ibn talib 70 alf malakin wai Allah ya halicci mala'iku dubu saba'in dubu da hasken fuskan sayidina Ali kawai hasken fuskan iya nan kawai da shi Allah ya halicci mala'iku dubu nawa dubu saba'in to ina ga hasken hannu hasken abin na hasken ɗaya gangan jikin sauran gangan jikin gaba gaba kenan Allah ne san mala'iku nawa ne sannan kuma bayan ya halicci waɗannan mala'iku dubu saba'in ɗin da hasken fuskan sayidina Ali sannan sai aka sa mala'ikun ya zamanto aikinsu ya na lahu su zauna jiddun wa abadun don nema ma sayidina Ali ɗin gafara wani shi cihi da shi'arsa magoya bayan sayidina Ali ɗin wanda suka amince da walittakansa da khalifancinsa. sannan wale muhibbihi da masoyan sayyidina ali so duki din waɗannan mala'iku dubu hamsin din nan abinda Allah ya ɗora musu turan da ya halice su su rika nema ma sayyidina ali gafara da shi'arsa magoya bayansa da kuma dukkan masoya sayyidina ali su abinda Allah ya ɗora musu su zauna har ranar tashin kiyama kawai neman maɗan shi'a gafara suke da sayyidina ali da kuma masoyan sayyidina ali tunda ba sa ci ba sa sha ba sa fitsari ba sa ko in suka fara istighfari har ranar tashin kyama ba zai yanke ba mu ne in ka fara wani abu kace zan shiga toilet zan je zaga zan je fitsari ko ba haka ba zan je abinci zan je break zan je lunch ban yi breakfast ba to ba sa ba sa bacci ko mala'iku to aikin su kenan waɗannan dubu abin ina jin sakamakon halitta su da aka yi da hasken fuskan ne kenan suke menene waye ka mai da menene tukuci ne ko menene ake fara na yaba kyauta tunda da hasken fuskan shi ne aka halice su to su kuma su zauna su to rika masa istighfari har ranar tashin kiyama da duk wani dan magoya bayan shi da masoyan shi wannan maganar mu duba mi'atu mankabatin libni al ummi wato falaloli ɗari wani littafi aka wallafa mai suna falala ɗari na ibn shazan mawallafin littafin min shiyukhihim fil qarni rabi daga yana daga cikin shekunan shi'a da ya fito a karni na hudu al mankabatu tasi'a falala ta goma tafi'a ta ashara ko falala ta sayidina ali ta goma sha tara ita ta tabo wannan ku duba biharul anwar eh gashi nan mujalladi na 23 shafi na 320 ku duba babu annahum anwarullah shaihunansu gaba limamansu haske ne na Allah wa ta'awilu ayatin nuri fihim alaihi salam da yadda aka yi tawilin duk wata aya da take magana akan annur annur annur a qur'ani suna danganta hasken ga limaman su ne irin su Allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi kamiskatin fiha misbah duk inda wani annur annur yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur Allahu waliyul ladina duk irin inda suke tawilin fassarar nur a cikin qur'ani a matsayin hasken aibi ma'ana limaman su ake nufi min waza'ifil mala'ikati sannan suna ce yana daga cikin ayyukan mala'iku daga cikin ayyukan mala'ikun da Allah ya ɗora musu shine albuka'u ala kabril husayn ina fata an gane ko akwai mala'iku mala'iku sukan sauka su zo kabarin sayyidina Husain suna ta kuka suna ta kuka irin dai yanda shi an suke kuka suna abin nan haka dinnan suna mare abin nan to su ma mala'iku yana daga cikin aiki da duti da Allah ya dora musu su rika saukowa suna zuwa kabarin Husaini suna kuka Allah ne ya sanya kukan mala'ika yake Allah ne ya sani Allah ne ya sani ina fata an gane halittun da ba sa ci ba sa sha ba sa kuma dukan su haske ne Allah halice su to Allah ne ya sanya sautin kukan su zai kasance ina fata an gane ko a iftarau game da saman ma wannan maganar gindin zama da hujja sai suka kirkiro hujja an haruna arwaito wannan magana daga haruna kala ya ce sami'tu aba abdullahi shi haruna wai ya ji wato sayidina hussein shine abu abdullah ya ƙulu yana cewa a wannan eh, abu abdullah ja'afar kenan ya ƙulu yana cewa wakkalallahu bi qabril hussein Allah ya wakilta waɗansu mala'iku ya naɗa waɗansu mala'iku special musamman da kabarin Hussein ya yi nominating waɗansu mala'iku ya yi appointing ɗin waɗansu mala'iku musamman yawansu arba'ata alafi malakin yawansu mala'iku dubu hudu ne Wai waɗannan special duties su rika zuwa kabarin sayidina Hussein kawai wai mala'iku ma wai sha'asun wato kansu a irin cacakuɗe gashin kansu a irin cacakuɗe? ina irin in mutum ya yi tafiya ya tafiya bai samu ya yi wanka ba tafiyan kuma ba irin ta jirgin sama ba ba irin ta da ta kafa tafiya akan doki tafiya akan raƙoi mutum ya yi ta yana tafiya ya za ka ga gashin kansu a cacakuɗe bai tsaya ya yi wanka ko ya tsefe shi ba haka ake kamanta matafiya haji ash'ata akhbara thumma zakara ar-rajula ash'ata akhbara yamuddu yadayhi ila samai ya rabbi ya rabbi sai mala'ikun nan in ka gansu tututu haka gashin su a caccakuɗe akhbara za ka gansu duk sun yi kura kawai kura ta dabaibaye su yabkunahu ila yawmil qiyamah su waɗannan mala'iku dubu hudu din nan aikinsu kullum suna zaune a kabarin Husaini kuka kawai kuka kawai kuka kawai kuka kawai kuka kawai ba huta fa don ba sa cin abinci ba hutawa fa don ba sa zuwa bayan gida ko su ce za su fi tsari ba huta su an ajiye su kai wannan shine aikinsu da Allah ya halicce su kai kullu suna jikin kabarin ne ga su su yi budu da kura kura kai budu budu da su gashin su a dudunkule ba wanka ba komai domin nan inda Allah ce su zaura nan suke zamba abinda suke yi banda kuka kawai ga sayyidina Husaini kuma kukan da ba zai yanke ba ila yaumin kiyamati ina fata an gane ko wannan maganan ku duba furu'ul kafi footnote na uku littafin su mai suna furu'ul kafi mujalladi na hudu shafi na 764 kitabul hajji babu fadli ziyarati abi abdullahi al-husayn babin da yake menene nuna falalan ziyaran kabarin husayn akwai littafi kuma mai suna sawabul a'mal wato ladan ayyuka sunan littafin ladan ayyukan ibada shi kuma shafi na 150 zuwa 115 eh, zuwa 116 gashi nan shi kuma a karkashin sawabu man zara kabral hussein a karkashin wannan babin wato babin da yake nuna yawan ladan wanda ya ziyarci kabarin husaini sannan kuma umniyatu mala'ikati samawati alaihimussalam wato buri al'umniyatu buri shine ambition buri mutum ya zamanto yana da burin ya gaira da kaza to yanzu za a gaya mana menene burin mala'ikun sama iftarau sun kirkiro hujja ko magana ala abi eh, abdullah wanda suka danganta shi ga abu abdullah <coughs> wa hashahu alhalin aka tau bai faɗa ba me suka ce ya ce wai laisa malakun fis samawati wal ardi babu wani mala'ika a cikin sammai ko kasai illa wahum yas'aluna allaha face sai su kullum suna roƙon Allah an ya azana lahum fi ziyarati qabril Husayn kullum suna roƙon Allah ya musu izini ya ba su izini su rika kawo kabarin Husaini ziyara ba mala'ikan da ke rayuwa a sammai da kasai face sai suna roƙon Allah kullum ya ba su izini su kawo ziyara wa kabarin Husaini to hakan kawai Allah ya ba su izini sai ka ga waɗannan batch shine faujin sai ka ga waɗannan batch ɗin wannan group ɗin sun sauka waɗannan kuma suna hawa waɗannan suna sauka waɗannan suna hawa aikin kenan group group group group daga wanda sun gama ziyara suna haurawa sai wanda kuma yanzu suke yanda kaga ka'aba in kana zaune a ka'aba dai to za ka ga daga wanda ya gama ɗawafi yanzu ne yake fita sai wanda yanzu ne sai wanda yanzu ne suke cikin suke cikin yi ina fata an gane to haka mala'ikun kawai ƙungiya ƙungiya shine faujun fauj shine ƙungiya idza jaa nasrullahi wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan afwajan ƙungiya ƙungiya to haka nan ma za ka ga tawagan mala'iku ƙungiya ƙungiya waɗannan yanzu suka sauko waɗannan yanzu suka gama suna haurawa can ka ga waɗannan sun sauko ta waɗansu suna haurawa kabarin mutsai ne kawai wannan maganar ka duba a a'mal littafin nan mai suna ladan ayyuka shafi na ɗari da ashirin da hudu a karkashin tawabu man zara kabral Hussein eh, falalan wanda ya ziyarci yawan ladan wanda ya ziyarci kabarin Hussein ka duba tahzibul ahkam mujalladi na shida shi ma littafin su ne safi na dubu ɗaya da ɗari uku da ashirin da biyu a ƙarƙashin akwai kuma a ƙarƙashin kitabul mazar littafin ziyarce-ziyarce babu fadli ziyaratihi babin da yake nuna falalan ziyaran kabarin Hussein littafi na uku akwai wasa'ilu shi'ati littafi mai suna wasa'ilu shi'a hanyoyin shi'a mujalladi na goma shafi na ɗari hudu da saba'in da hudu a ƙarƙashin babin babu ta'akkudi istihbabi ziyarati al-husaini ibn aliyin wa wujubu ha kifayatan wato babin da yake nuna karfafa karfafa ziyartan kabarin Hussein ina fata da wajabcin ma amma alal kifaya waɗansu in sun je sun ɗauke ma waɗansu ina fata an gane ko wannan abin da ya shafi su burin mala'iku kenan sannan kuma almala'ikatu alaihimus salam fi da shuyukh shi'a a aƙidan shekunan shi'a fa su mala'iku gaba ɗayansu mukallafuna Allah ya wajabta musu bi mas'alati walayati a immatihi wato Allah ya kallafa musu biyayya da soyayya da yadda da shugabancin mai limaman su goma sha biyu din hatta mala'iku ma an wajabta musu yadda da wannan ina fata yanda aka wajabta mana yin sallah haji zakka azumi ko to yanda in ka bari za a maka ukuba to su ma haka mala'iku an kallafa musu yadda da shugabancin limamai nan goma sha biyu da kuma biyayya a gare su walakinna shuyukh ash-shi'ati yaqulun sai dai shehunan shi'a suna cewa bi annahu lam malaikati wato akwai waɗansu mala'iku da ba su amsa wannan umarnin da Allah ya musu ba shi Allah ya nemi mala'iku gaba ɗayansu ne ya yi imposing musu ya wajarta musu son sayi limamansu goma sha biyu ɗin nan da yadda da su da yadda da shugabancin su sai dai fa akwai cikin mala'ikun mallam ya taji akwai wanda ba su amsa wannan umarnin Allah ba illa ta'ifatun sai waɗansu ɓangare na mala'iku ne suka amsa wannan umarnin Allah wanda ake kiransu a ta'ifatul muqarrabin wanda suka fi kusanci ga Allah Rahma, duk da cewa annan yuhillul uqubata duk da cewa Allah fa zai saukar da uquba biman yukhalifu min al mala'ikati zai saukar da uquba ga mala'ikun da suka saba suka bijire wa yi limaman su goma sha biyu din nan biyayya hatta inna ahadal mala'ikati kai har ma akwai ɗaya daga cikin mala'ikun ma uqiba Allah ya masa uquba ma bi kasri janahihi Allah sai ya karya fuka cikin shi <laughs> wai daga cikin punishment da Allah ya yi mama da ya kama ɗaya daga cikin mala'iku irin masu bijirewa in masu bijirewa eh, eh, imani da waɗannan limamansu sai Allah ya maka ukuba ya karya sa kawai rafdihi wilayata amirul mu'minin saboda kin yadda da shugabancin amirul mu'minin Ali duba ya ukuba ce kama a ce Allah maka goya karya kafan shi karya kafa ka jahannama kai jahannama kai ai ba ukuban da ta dace da masa irin wuta Allah ce babu ukuban da ta dace da mu kafiri matsin Allah irin wuta ba kuma sakamakon da ya dace mumini ga mumini mai wa Allah biyayya mai irin aljanna kamar wani ai wasan yara ne shi nuna, sai Allah ya sa aka sai Allah ya kama ɗaya mala'ika karya masa fuka iftara muharrifuhum ala abi abdullah daga cikin makirkira su sai suka kirkiro wata hujja akan wannan din suka danganta ta da abi Abdullahi shine husain radiyallahu anhu annahu qala wa yace wa yace wa hashahu alhalin kuma wal iyad billah abba taubai fada ba me suka danganta wai shi yace wai inna allaha araba Allah ya bijiro da wilayata wilayata amiril mu'minina faqabilaha hal mala'ikatu Allah ya bijiro da shugabancin amirul mu'minina Ali da san shi da yadda da shi cewa shine farkon shugaba bayan mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faqadila hal malaikatu duk mala'iku suka yadda suka amsa wa abaha malakun sai wani mala'ika ɗaya ne kawai yaki ya bijire yuqalu lahu fatrus ɗan suna mala'ikan fatrus ko fitras gashi nan ko fataras shi yaki fa kasara lahu abu sai Allah karya fuka cikin shi ina ka samu hujjan kenan ina fata ba ku gana so a kamanta wannan da wa ƙalar lahu eh, wa iz menene wa iz qala rabbuka lil malaikati wa iz qala rabbuka sujudu wa iz qala wa iz illa iblisa aba to shi ma wannan yayin da Allah ya bijiro da shugabancin sayyidina Ali duk mala'iku suka da sai wannan fatsarus din ne kawai aba yaki shi kuma fa kasara Allah janahahu Allah wai sai ya karya fuka fukafikin shi wanda ya karya fuka fukafikin wa al miskinu in ka ji balarabe ya kalle ka ce miskin miskin wai abin tausayi ina fata an gane abin tausayi shi wannan mala'ika in kamar mutum ne ya rigima baya ji ana ka bari ka bari baya ji sai ya fara da wanda ya je wancan ɗaya man mare shi miskin gashi nan gashi abin tausayi in ka ji sun miskin abin tausayi wai sai wannan mala'ika wai shi ne miskin din wanda aka karya fuka cikin shi wai wa zahaba miskinu bi suhbati jibril su miskini miskini mala'ika da aka karya suka cikin shi din abin tausayi sai ga shi nan kawai yake jibril wai ya raka shi ila rasulillahi zuwa ga manzo Allah cikin a karye sai yake da Allah eh, da Allah Jibril raka shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an masa haihuwa Fatima ta haifi Husaini zai je yayi wa manzon Allah barka ta fata an gane to tun da aka karya fikafikin bai dore ba ina fata kuna ganewa to sai da ya ji labarin Fatima yar manzo Allah sallallahu ta haifi Hussein shine yake mala'ika Jibril da Allah ya dan rarrafa haka tunda shi fikafikin shi ya kare Jibril ya dan goya shi haka tunda shi ne bai iya tashi Jibril ya tallafa masa da Allah ila rasulillahi zuwa da wajen manzo Allah sallallahu uhu zai je wa yi congratulating annabi ya maka barka bi wiladati Fatima bil husayn saboda fatima ta haifi husaini ina fata an gane ko fato wai da suka je gaban manzon Allah fa amarahu jibrilu Ai fa amarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya kalle wannan mala'ikan ya ga fikafikin shi a kare yace yaya haka yace gashi gashi to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a ɗauko wannan tsumman jarirai da Husaini ke kai kun sa idan aka haifi jariri ana ɗora shi akan wani shimfiɗa sai manzo Allah ya ce a ɗauko wannan shimfiɗan da aka aje Hussaini, a goga fuka cikin inda aka karya in zai ɗore <laughs> ina fata sun gane na'am Shi ne. shine ne amarahu rasulullah bi an mataha sai manzo Allah ya umurci mala'ikan ya ya shafa inda aka karya ɗin, wa yatamarraga bi Mahajin husain a ɗauko mahad na husain tsumman goyo kenan da ake ajiye jariri ya shafa a wajen ya gugu ga inda aka fuka cikin nashi gaba ɗaya, likai yushfa saboda ya samu sauƙi. shi kuma maza aka ciro tsumman goyon kawai aka shi mala'ikar shashafa ya goggoga ya goggoga ya goggoga kawai ya bibbi fika cikin da shi wai kala rasulullahi wai sai manzo Allah sallallahu ce da suka juya suna tafiya fa nazartu ila rishihi sai na kalli gashin fuka cikin eh, shi wannan mala'ikan wa innahu la yatlu wa yajri fihi damu sai naga kawai jini yana har ya jona jini yana circulating jini yana circulating yana gudana wa ya tsulu hatta lahika bi jinahi al-akhar wai sai fuka cikin ya fara tsawo ya fara tsawo ya fara tsawo ya fara tsawo sai da yi level da ɗaya fuka cikin ina fata an tunda wancan ya karye kun san ya kwanta ɗayan ya fi shi tsaye to har ya ga kawai fuka cikin a yana murmure yana murmure yana murmure yana ɗagawa kawai jini yana calculating a ciki Allahu a'ala tun da dai mala'iku an ce an halicce su da haske ne to kaga ina alaman jini ana to amma sun ce har sun har annabi ya ga jini abai <laughs> ka fice yana calculating eh? wa tulu suka fice yana tsawo yana tsawo hatta la hika bi janahihi al-akhar sai da label yayi daidai da daya fuka fice ko ka san mutum ya kare ai daya kafar tana fin daya tsawon to wannan da aka goge sai ya goge sai ga kafar tana tsawata misali kika kike yana tsawo yana tsawo sai da yazo setting da daya wa araja ma jibril kawai sai ga shi kawai ya ya tashi da jibril ne an ciccike shi duka sauko tun da shi bai tashi amma yanzu ga shi kai wa araja ma jibril ila sama sai suka tashi tare da jibril kai suka shiga sama wa tara ila mawdi'i ya koma a inda yake shi mala'ikan domin kowanne da inda Allah ya ajiye shi ina fata an gane na'am mu ce takurin kusko mu ci gaba ta wannan maganar da ake ganinta ku je ku duba littafinsu da suka wallafa mai suna basairu darajatul kubura basairu darajat al kubura littafin ma'amfanka ba shi shafi na nawa mujalladi na nawa volume 1 mujalladi na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da hamsin da ɗaya zuwa ɗari ɗaya da hamsin da biyu a ƙarƙashin wani babi wani chapter babu ma khasallahu bihi aimmata min ali muhammadin sallallahu alaihim ajma'in wato irin falalan da Allah ya keɓance iyalan muhammadu sallallahu wa malaikati da kuma biyayyan mala'iku da shugabancin sayidina Ali bayan wannan littafin ku duba biharul anwar eh mujalladi na 26 shafi na da arba'in zuwa 341 shi kuma a ƙarƙashin wani babi babu fadlin nabiyyi wa ahli baitihi ƙarshen babin falalan annabi da kuma iyalan gidansa alal mala'ikati wanda falalansu ma har ta shafi mala'iku wa shahadatuhum da kuma shaidan da mala'iku su ma suka bayar bi walayatihim game da shugabancin limamansu mun gane wannan hayatul mala'ikati alaihi salam rayuwar mala'iku ya suke rayuwa abinda dai bai ci bai sha bai bacci bai fitsari bai bayan gida ko ba namiji bane ba na mace bane to rayuwar shi kuma a ce yana raye abu fa akwai akwai ban mamaki wajen Allah ba komai bane ya ce abu ya rayu ga shi rayuwar bai ci bai sha ko ba haka ba to amma rayuwar mala'iku gaba ɗayan takacokan ɗinta mawqufatun ta dogara ne ala a a'immati shi'ati rayuwarsu gaba ɗaya kacokan inta ta dogara ne akan limaman shi'a goma sha biyu ɗin nan wasalatu alaihim wasalatu alaihim da kuma salati da ake musu falmala'ikatu su fa mala'iku laisa lahum ta'amun ko ba su da abinci domin don ba sa ci wala sharabun ba sa sha ba su da abin sha domin ba sa sha to tun da ba sa ci ba sa sha menene madadin abincin da yake rayar da su ɗin menene madadin abin shan da yake rayar da su din as-salatu ala amiril mu'minina ali bin abi talib kawai salatin da suke wa sayyidina ali sayyidina ali shine yake ba su sinadari na madadin abin da abinci ke ba mutum ya rayu yawan salati ga sayyidina ali wa muhibbihi da masoyan sayyidina ali ba ku gane ba والاستغفار لشيعته الله أكبر الله أكبر والاستغفار لشيعته ديوا نيما ما شيعة مغويا باين سيدنا علي المذنبين ما سزنبي المذنبين ما سزنبي wa mawalihi da masoya da majibintan al'amuran limamansu to wannan ne ke rayar da mala'iku ina fata an gadi taban kai a ce numfashi da kake numfashi da kai breathe in and out haka numfashin da kake ne yake baka damara to su din yawaita yin salati ga sayidina ali da masoyan sayidina ali da yawan istighfari ga 'yan shi'a masu zunubai ina fata an gane ko to wannan shi ke rayar da mala'iku idan yau suka yanke wannan suka yanke salati ga na ali da masoyan na ali suka bar neman ma 'yan shi'a magoyan ba sayyidina ali gafara to bi ma'ana kamar sun yanke wa kansu ne abinci da hanyar rayuwa za su mutu to salatin ne ta rike su na fata an gani ba ka jin mutanenmu ana wani sa ya ce kai malam ina kake kwana biyu ga shi ka haɗu ka yi kyau ka yi kyau ce ayyawar ga annabi ce karya kake ga annabi ne ya sanya shi fresh na fata za ka ji mutane suna yi ai ai alhamdulillah godiyan Allah ne da yawan talatu ga annabi ka za fa yake zai murɗa da da da da da da kwai da da ba ya ci a can wataƙila ba shi mai ke karɓa amma ya kullo kulkul da ɗan rika ya yi wani kai wani kwana biyu walla ka yi haske ta yawan salati ne ga annabi ɗan salati ni ma na kwana yi ban yi ba na ka salatin daban ne da na na fata an gane to su ma yi mala'iku abun da ya sa suke surviving suke rayuwa duk da cewa an san ba sa ci ba sa sha to madadin ci da sha inda ya sa suke rayuwa din shine yawan salati ga sayidina ali da masoyan sayidina ali da yawan nema ma magoya bayan sayidina ali wato yan shi'a gafara masu sako daga cikinsu shi sa suke survive ran da suka bar wannan to ranar babu mala'iku ina jin kwata-kwata ma sun daina matasbihi ga Allah makenan ko ba haka ba sai eh, mala'iku ai me suka ce wa Allah da yace inni ja'ilun fil ardi khalifatan qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka ya Allah ka halitta wata fitina a bayan kasa mai zubda jini eh masu barna a bayan kasa mu ba mu isa bayan Allah tun da ga mu kullum muna tsarkake ka muna gode maka nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka in yi a'lamu ma la ta'lamu ai sun ce ga aikin da suke Allah to amma wannan magana fa gaba daya mala'ikun ma sun bar Allah ma yanzu kawai sun da kan menene yusabbihuna al-laila wan nahara wa hum la yafturun suna tsarkake Allah dare da rana ba sa gajiya ba sa hutu ko ba haka ba kuma idan ka duba ma wancan alamu suna da muka karanta akwai mala'ikun da suke tsaye kawai ko akwai wanda kawai a ruku'i suke suna tsarkake Allah har ranar tashi kiyama ba za su dago ba akwai wanda suke position na ne sujada suna tsarkake Allah sun sa goshi ba za su dago ba har abada Allah kawai suke tsarkake amma waɗannan suka ce salati ga sayyidina Ali da masoyan sayyidina Ali da kuma yawan istighfari da gafara ga masu saƙon ɗan shi'a ina ji idan ka je suratu ghafir suratu ghafir akwai inda mala'iku Allah maɗaukacin sai yake wa yastaghfiruna liman fil ardi akwai inda Allah yake mala'iku suna neman ma mummunai da suke doron ƙasa gafara a wajen Allah to amma su wannan suka keɓe suka ce ‘yan shi'a kawai kuma ma ba ma wance ayan suka fassara ba wannan shi yasa suke rayuwa ina fata an gane wannan maganan ka duba footnote can kasa alama ta biyu jami'ul akbar jami'ul akbar shafi na tara li ibni baba waihi littafi na biyu akwai biharul anwar za ka farar da shi mujalladi na 26 shafi na 349 babu fadlin nabiyyi wa ahli baitihi salawatullahi alaihi a karkashin wannan babin zaka samu wannan sai kuma suka ce wa kanatil mala'ikatu suka ce su kuma mala'iku in ji shi a kenan shehunansu la ta'arifu tasbihan ba su san tasbihi ba da ka duba mala'iku fa suke wa nahnu nusabbihu bihamdika wala taqdisan ba su san ma yanda ake tsarkake Allah ba min qabli tasbihina kafin muna mu tasbihin ba su san tasbihi ba wanda suke din nasu ne suka mala'ikun nasu ne suke ai a ilma min qabli tasbihina wa tasbihu shi'atina ba su san wani tasbihi da tsarkakewa ba a da can sai da irin sai da tsarkake su da tasbihi ga shehunansu da shi'ansu da irin nasu shafi jami'ul akbar shi ma shafi na tara biharul anwa daya shafi ɗaya da yawancin littafi muka ambata sai na biyu suka ce annal mala'ikata shehunan shi'a suka ce wata rana mala'iku shakat ilallah sun kai kokinsu a wajen Allah sun kai kokinsu a wajen Allah hubba hali aliyin ibn abi talib wato sun kai kokinsu a wajen Allah subhanahu wata'ala wato game da tsananin so da ƙaunar da suke wa sayidina ali kuma ga su kuma da afa sayidina ali yana nan ƙasa su suna sama fa khalaqa malakan sai Allah ya halitta musu wani mala'ika min nurin ala surati aliyu, ina fata an gane sai Allah ya halitta musu wani mala'ika daga haske ya ba shi suran aliyu gaba ɗaya ce to ga wannan in kuna so ku ga ali saboda tsananin kaunan ku ga ali ga wannan kusa da ku ko ba ku gane ba sai Allah ya halitta musu mala'ika da haske a shef wa alaiki to ga wannan kullu yana tare da ku ba shi kenan ba complain ya kare ai da kenan ga shi ku rika kallon shi ɗaya ne da ali ina fata an gane ko saboda haka me suke ma wancan din ta tazuruhu fi kulli jumu'atin mala'iku suna gangami su je su ziyarci wannan mala'ikan da aka halitta musu a suran alifin mala'iku sukan haɗu su yi gangami suna ziyartar shi kowace juma'a fi kulli juma'atin wa yawma juma'atin sab'ina alfa marra duba ranan juma'a da kowace juma'a wato mala'ikun suna ziyartar shi sau dubu saba'in a juma'a fa kawai juma'a waɗannan su je su fito waɗannan su zai su fito sau dubu saba'in times yusabbihuna Allah ta'ala suna tsarkake Allah wa yuqaddisunahu suna yin tasbihi suna tsara wa yahduna thawabahu li muhibbi ali wai mala'ikun suna tasbihi wa Allah sannan suna tsarkake Allah sai su ce ya Allah duk ladan tasbihi da tsarkake ka da muke yi ya Allah mun ba da shi ga masoya Ali ko ba ku gane ba kamar kai ne kai wata sadaka ka ce ya Allah a bawa wannan ladan ga wani nawa da ya rasu yadda muke ta bayani ko to wai mala'ikun duk tsarkake Allah da suke da tasbihi da suke na Allah to suna ba da kyautan ladan ga masoya alimu a matsayin shi a kira ina fata don a wajensu su ne masoya alimu soyayyan kuma shi ne ita ce ka yadda ne farkon khalifa kai tsaye bayan mutuwan ba zancen wani abubakar ba zancen wani umar ba zancen wani usman Shi ne fa soyayyan in ka ji an ce ka shi bi ma'ana ka gabatar da shi sama da waɗannan ka ture waɗancan ka sa shi ka jona shi shi ne kai tsaye immediately bayan mutuwa annabi ne fa a ah, ba ma so na ali wa ya kai ma ahlus sunna kullum in sun tashi inna alhamdulillah warda ma warda anil a'immati al'arba'a ko abubakar wa umar wa usman akwai wanda ya kai radiyallahu anhu kullum ma in za a buga abin nan sai an kawo maganar sayidina ali ya ce sayidina umar ya ce akwai to amma haka fa duk ba ka san shi kuma wai rasin san su din da suke ta ba ka san shi baka ture Umar da Abubakar da Usman ba ka murkushe su kai kwandemin ɗinsu ka nuna ba a kan da su ma ba sayyidina Ali ne direct bayan mutuwan annabi kuma daga shi kawai sai Hassan sai Husaini sai ƴaƴan Husaini da jikokinsa shine to saboda haka wanda suka yadda da irin wancan suka yadda da shi din to su ne masoyan ali kenan su ne suke samun irin wannan ladan mala'iku suna musu tasbihi ta ai ka huta ma ba sai kai tattaki ba ai ko ba haka ba ai sai a huta kawai a gida ni na samu wannan falalan sai na ji ko masallaci ba zan leka ba Allah ku bari in yi tattaki rana ta bige ni eh ina ai na huta kawai a to a can ma an dauke musu ma aljanna ko ba haka ba an can dauke musu ma aljanna gaba ɗayan ba su aljanna ta ta duba nimra footnote na irshadul qulub littafi wannan maganar akwai littafin su da suka wallafa suka ambace ta a cikin irshadul qulub shiryar da zukata sai ta zukata ta fata an gane in zuciyarka ya bauɗe to zai feta ka wannan littafin mujalladi na nawa na biyu volume 2 shafi na 298 a ƙarƙashin chapter babin fadlu fada'ilu amirul mu'minin ali falalan amirul mu'minin ali bin abi talib faslun kuma a ƙarƙashin fasali fi hubbihi da kuma tanadi na narko da bala'i da azaba da aka yi ala bughdihi ga waɗanda suke kyamansa wa fada'ilu fatima da kuma babin fasalin da yake bayani akan falalan na na fatima radiyallahu anha akwai gaba kusa a za mu tashi a ta'aru sai ya ce lam yusharrifi Allahul mala'ikata illa bi ha wilayati Ali duk darajar da mala'iku muke gani sun samu ba wani abu bane ba abin da yasa Allah ya ɗaukaka darajar mala'iku face sun karbi sun yadda da shugabancin Ali ne hannu bibbiyu sai sa suka samu wannan daraja da ba su yadda da shugabancin Ali ba da ba su da wannan darajar wani mala'ikatun lahil kiram kiraman katibi menene duk waɗannan dalilin da ya sa suka samu nan darajar sun yadda shugabancin sayidina ali iftarau na masu sun kirkiri ƙarya suka danganta ta da manzo Allah sallallahu alaihi wa hashahu alhalin annabi bai faɗa ba yace wa hal sharufatil mala'ikatu hmm? shin mala'iku akwai inda suka samu daraja akwai abinda da ya ba su daraja ai ba abin da ba mala'iku daraja illa bi hubbiha li muhammadin face sai don son su ga muhammadu wa aliyin da kaunan su ga ali wa qabuli hali ma da kuma karban shuga yadda da imani da shugabancin ali shi yasa mala'iku suka samu daraja ai innahu la ahada min muhibbi ali babu ɗaya daga cikin masoya sayyidina ali wa qad nazzafa qalbahu wanda zai tsaftace zuciyarsa min qadaril gishi daga wani yaudara da algish irin na manya-manyan sahabai da suke wa mutane suna yaudarar su har ma a gabatar da waɗansu sama da ali wanda algishi ne wal dagali wal ghilli eh, da kuma babu wani daya daga cikin masa sai da ali wanda zai tsaftace zuciyarsa daga gilli hasada daga kiyayya da najasa irin na zunubai wato na na kyaman ahalin baiti illa kana athara face sai wannan masoyin ali ya zama to mafi tsarkaka wa afdala mafi fici sama da mala'ika ina fata an gane ko duk maso ya sayi ali da aka samu ya tsarkake zuciyar shi baya aljishi. baya yaudara baya ha'inci babu hasada sannan ya tsarkake zuciyarsa daga najasa da zunubai gaba ɗaya to face tsarkakuwansa dinnan sai ya zaman toma ya ci mala'ika madaraja point na gaba suka ce wa idza tashajara al mala'ikatu wai mala'iku idan suka yi fada a tsakaninsu a can sama shine shajara suka yi fada to fa inna jibril wai sai jibrilu alaihi salam yayi sauri yanzilu ila ali bin abi talib sai ya sauka maza maza yake da Allah ina ali ina ali da Allah akwai rigima a can fada ka kaure a wai mala'ika ne zai sauka jibrilu eh ya zo ya ɗauki sayidina ali a nan ƙasa fa ya aruju bihi ya tashi sama da shi ya tashi da shi ila sama'i likai yusliha bainahum likai yusliha domin ya sulhunta tsakaninsu ko ba ku gane ba mala'ikun ma in sun an samu understanding fada a tsakanin su menene to jibrilu maza maza zai sauko kasa ya dauki sayidina alikai ya daga su shiga sama likai yusliha bainahum ya je ya daidaita tsakanin sai sulhunta su <laughs> eh? abu fa idan aka fara tona abubuwan mutanen nan fa to sai ka ga kai muna fa karanta don a sani amma da mu ɗauki ma wani littafin ma taimama ko da ya fi mana wannan amma don mu san abu kuma in reality kuma sun imani da wannan din fiye da yadda kake amani don su ƙara nuna matsayin sai dina ali wallahi ai nisa a wannan yadda ba ka zato wannan magana fa har littafin manya-manya volumes aka wallafa masa aka wallafa ma wannan ba gara ka je ka yi wata sana'a ko noma ba in zauna dai wanda fa littafi volum a akan wannan Wala gara in je in yi noman karas ko timati ko albasa ko abin ni na san dai in na sauƙaƙa zan samu lada da wanda na sayarwa su yi miya lafiya amma na me za a fara da shi na rufa asiri wannan maganar da kuke ganin ta din na fa ga ta nan a yunzaru al-ikhtisar wani littafi mai suna al-ikhtisar shafi na ɗari biyu da goma sha uku mawallafin shi shine lilmufi to na ƙarshe inda za mu tsaya a nan gaban da za mu tsaya idza khala shi'iyu bi sahibihi shi'i wai idan ɗan shi'a ya ɗan keɓance da ɗan ƙwanshi shi'a gefe can za su irin tattauna wai sai mala'iku masu rubuta zunubai ɗin nan masu rinsu sai su ce mala'ika ku zo mu koma gefe za su gana wai hatta ma ina hatta an kane ko hatta ma domin ai Allah ya ce mana ma ya kunu min najwa salatatin wala khamsatin wala adna min zalika wala illa huwa ma'suka mala'iku duk inda take Allah ce wa inna alaikum lahafizin kiraman katibina alamuna, ma tafalu sannan ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid Allah da yake mala'iku na sanya muku mala'iku masu monitoring masu lura da dukkan abin da kuke suna rubutawa kuma sun san abin da kuke sannan ba kalman da za ka furta face sai mala'ika ya rubuta ka amma wannan banda kan in shi'a wai idan dan shi'a ya ja dan uwan suka dan koma gefe za su yi munajati za su dan sirranta magana mala'iku kansu za su kai mu tashi daga nan koma shi za su gana to kaga duk abin da suka faɗa ba da mamma a rubuta mala'iku a wannan sun fi karfi a tsaya ana sauraron su har a ce za a rubuta abin da suka faɗa ko suka yi shine idza khala shi'iyyu bi sahibihi shi'iyyi idan dan shi'a ya dan kebance da dan uwan shi dan shi'a qalatil hafazatu mala'ikun nan masu kiyaye ayyukan mutum eh wa inna alaikum lahafizina innan sai su ce wa junansu qalatil hafazatu ba'dhuha li ba'din i'tazilu bina mu dan koma can gefe mu ne sance su ku zo mu koma can gefe la'alla lahuma sirran wataƙila suna da wani sirrin da za su tattauna qad satara Allahu ma Allah ya da yake da baya kun aji <laughs> na fata an gane ku duba footnote na wasa'ilu shi'a shafi na 539 babu taharimi hajibi shi'a babin da yake haramta menene hajabe wa shi'a tafsir akwai tafsiru nuri sakalaini kuma mujalladi na biyar shafi na ɗari na ɗari da goma ƙarƙashin suratu qaf mayar yalfizu ƙaunin kenan akwai biharul anwar mujalladi na biyar shafi na ɗari uku da ashirin da ɗaya babun a karkashin babin da yake ce annal mala'ikata yaktubuna a amanar ibad mala'iku suna rubuta ayyukan bayin Allah amma banda na ɗan shiya da shiya in za su ɗan koma gefe su gana a su waɗannan ina eh, nan kofan ba matsala amin ya rabbal alamin